Ana sa ran wannan dangantakar za ta haifar da ɗa mai ido tsakanin ƙasashen biyu a fannoni da dama, musamman a fannin cinikayya da raya masana'antu da kuma samar da ayyuka wanda jiko ne wajen kawo zaman lafiya idan aka yi la'akari da ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta. Farfesa Abdullahi Shehu shine jakadan Najeriya a Rasha, kuma shi ya jagoranci tawagar. To tattaunawan fannoni daki-daki wanda ya shafi harkokin mai da iskar gas harkokin noma musamman ta samo kayakin su tractor da shoransu har da tak na gona ya shafi kuma harkokin sarrafa ma'adinai da kuma technology fasaha da kimiyya kuma harkan ba da kayakin tsaro na boda ko na tsaro na wajen filayen jirgin sama wurare ne wadda su mutanen russia sun kware a wa'annan wurare kuma muna kyautu zaton 'yan kasuwan najeriya za su amfana kwarai da gaske daga wajen kimiyyar da Rasha take da shi wadda an suka zo Najeriya to za mu samu dangantaka mai inganci. Muhammad Yusuf Lere babban mamba ne a cibiyar inganta harkokin kasuwanci a Najeriya ya kuma ce wannan babbar dama ce ga dukkan kasashen biyu. Duk kamfanonin da suka zo nan suna so su ga yaya za su yi su haɗin gwiwa da Najeriya a harkan gona harkan jirgin ƙasa saboda su ma sun zo sun nuna mana irin nasu fasahan da kimiyya akan harkan jirgin ƙasa sannan kuma banda wannan akwai abubuwa da muka yi akan akan harkan taki turanci fertilizer kenan to cikin maganganun da ake ana ma tunanin za a haɗa gwiwa da kamfanonin Rasha da na nigeria musamman a arewacin nigeria nan ne ake noma sosai inda za ka fa kamfanoni na taki to duk yana cikin abubuwan da ake tunani kamar yadda turawa ke cewa an zama global world wato duk duniya ta zama kamar ɗaya kenan to Rasha da sauran kasashen duniya suna kallon nigeria sosai me yasa saboda yawan mu a turanci ana kiran mu consumer country so duk wani abu da ka sani za mu iya haɗewa a Najeriya. Ivan Clefson shugaban kamfanin metal work da ke da abubuwa daban-daban da ake kerawa a ƙasar ta Rasha shine shugaban tawagar kamfanonin da suka zo Najeriya ya bayyana cewa Nigeria is very fast and business oriented. Najeriya na da yanayi na kasuwanci mai kyau kuma mun samu fahimta da 'yan kasuwa don ba za mu iya aiki idan ba su ba. Muna sa ran wakiltar sauran 'yan kasuwanmu daga Rasha a Najeriya. Najeriya. Peterson Bana wanda ya samu halittar taron ya shaida cewar wannan babbar dama ce ta tada tsohuwar dangantaka tsakanin kasashen biyu kuma yana fatan wannan zai toshe dukkan wani gibi da aka samu a baya. mu da Rashiya ya dan jima wanda na sani inda dai aka fara lallai daidai mai kyau tun kusan 1977 na yiwuwa ma kafin nan lokacin da aka fara aikin a Jakuta. A lokacin ne da ya kamata a gani na fannin kasuwanci ta bunƙasa tsakanin tsakaninmu ni a gani na bunƙasan kasuwanci bai yiwu ba tun nan kawai akwai da harka tsakanin gwamnati da gwamnati amma tsakanin gwamnatinmu na najeriya da kuma gwamnatin rashiya da 'yan kasuwan rashiya da 'yan kasuwan najeriya mai yiwuwa yanzu ne suke son su fara budawa domin yanzu duniyan ta zama duniyan kasuwanci duniyan ta zama duniyan fasaha da kimiyya ƙwararru da dama sun nuna cewar yunkurin da aka yi a wannan karon da kyakkyawar niyyar da ake da shi ana sa ran ba zai kare a taron shan shayi kamar yadda akan yi a baya ba shams Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.